dai eh, kamar yadda ka sani ana nan ana fafatawa da su kamar yadda aka sha alwashin a tabbatar an ga ƙarshen 'yan ta'adda na boko haram a doron ƙasar najeriya da inda suke yanzu haka sojojinmu suna nan suna fafatawa da su a ɓangarori da dama musamman waɗanda suka jibanci dajin sambisa da wajen dikwa kama kuma yadda ka sani kwanakin baya an karɓo garin dikwa kuma yanzu haka sojojinmu na nan suna uh, abinda sentiri da sauransu kuma suna kokarin kwato sauran ƙauyuka da garuruwa da suke da suka jibanci wannan daji na sambisa Colonel idan aka duba tun zamanin shugaba jonathan ake ta cewa ana samun nasarori akan waɗannan mayaka amma har yau ba a gama da su ba gashi nan kuma yanzu kuma ta samun nasara menene yake faruwa ne suna da ƙarfi ne sosai yawa to ba ma wai karfi ba kuma suna da yawa kuma kasan sun daɗe suna banna bayan ƙasa ta fuskar yada aƙida mara ma'ana waɗanda ta gurɓata rayuwa al'umma ga baki ɗaya idan kai la'akari da cewar an daɗe ana waɗannan abubuwa to akwai mayakansu da dama waɗanda su ba zama abin da suke ciki ba sai abin da aka sa suke yi kanal kudade fa da harkokin samun musu da makamai da irin abinci da da abubuwa da suke samu suke ayyuka na rayuwa a cikin daji da yaki an tattaushe waɗannan hanyoyi ko kuma me ake yi game da su ga ana nan ana bakin kokari ka san shi sha'anin yaki irin wannan hmm. shi sha'anin yaki irin wannan wani abu ne da ya jibanci bangarori da yawa wanda su sojoji sukan yi jami'an tsaro da al'umma ƙasa da kuma hukumomi daban-daban hmm. kuma kowa yana bakin ƙoƙarin shi a tabbatar ba ma wai an kakkaɓe su 'yan ta'adda na boko haram ba a'a duk inda suke samo makamai da wasu kayayyakin aiki an bi an dode waɗannan kafafe sannan kuma waɗanda su suka tuba ana ganin yadda za a taimaka masu da dai makamantansu sannan kuma waɗanda aka kama su kansu ana nan ana ci gaba da bincike yadda za a gurfanar da su gaban shari'a ma'ana dai ana bakin kokari yadda ta kama a samu a ga cewar an kawar da wannan matsala ta ta'addanci na boko haram um, kanal yanzu haka kungiyar boko haram ɗin me kuka sani game da shugabancinta a wato kungiyar boko haram shugabanci sai ka tambaye su yan boko haram ni dai abinda na sani kamar yanzu inda ni ke magana ya madadin rundunar sojojin ƙasar najeriya zan iya magana a kan waye ke shagoranta sojojin najeriya da kuma ayyuka da suka jibanci jaka amma sanin su 'yan boko haram da su sai su duk da dai muna da wasu jawabai na sirri wanda ba zan so in bayyana ma ba. Hmm. To a ƙarshe um, ɗaliban Chibok an ji su. Mutum duk abin da muke ciki tabbaci hakikan za mu faɗi ma jama'a musamman ma ko 'yan jaridu don ku faɗakar ko kuma ku sanar da duniya duk wanda aka samu ba masu ba ko kuma 'yan ta'adda ne ko duk wadda yadda yanayin aiki ya kama mun sha alwashin za mu rika faɗakar da jama'a ina ma so yin amfani da wannan damar in shaida maka ko jiya su 'yan ta'adda sun kai hari a wani gari na buratai a jihar borno farko suka kai wajen kimanin karfe bakwai da rabi na yamma hmm. aka fatattake su sannan kuma da asuba misalin karfe uku na dare suka sake kai hari sojojinmu ba su kasa a guwa ba sun fatattake su sun kashe na kashewa kuma komai yana nan ya koma lafiya madala kanal sk usman kenan shine mukaddashin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar sojin najeriya mun gode sosai kanal na gode kwarai ga duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa kai ya rabu sarkin tausayi sarki nasara kai ya rabu sarkin jin kai wanda jiji da kai yake bugun sama ji kai nufin waka tallafe da karnai kwaba salati ya addabi su gudu.